Godiya zuwa gare ku masu sauraro, ko kuna iya ganin hotuna a gabanku? Zan bayyana maku abin da suke nufi. Idan kun ji wannan ƙara, ku juya takarda.